بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا وتا 30 وتر ربيع الأول شكرا تدبو da ɗari hudu da talatin da bakwai hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na tamanin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha da Sheikh nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na wato Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria yau da taimakon Allah madaukin sarki za mu ɗora akan gabar magana ta ɗari da tara muna magana akan hukunce-hukuncen ta'aziyya ba mu kuma kammala ba matsala ta ɗari da tara kafin mu ɗora akan abin da muka tsaya satin da ya wuce shine malam yana cewa wa yu'azzihim bima yadhunnu annahu yusli yusallihim wa yakuffu min huznihim wa yahmiluhum ala ar-ridha was-sabr مما يثبت anhu صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع وفي ذلك أحاديث الأول أن أسامة ابن زيد قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو ابنة وفي رواية أميمة بنت زينب قد افتدرت فأشهدنا قال فأرسل إليها يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب abu na ɗari da tara mala albani yake cewa mutum zai yi wa 'yan uwansa ta'aziyya da kalmomin da yake tsammanin zai kwantar musu da hankali kenan daga cikin manufar taziya ka kwantarwa da mutum hankali da rarrashi rarrashi duk kalmar da za ka yi amfani da ita don ka rarrashi wanda aka yi wa mutuwa to shine taziya sannan kuma abin zai yaye musu bakin cikin da yake damunsu na rashin ɗan uwansu ko 'yar uwarsu ko matarsu ko ɗansu wa yahmiluhum ala rida was sabr ayi amfani da kalmomin da zai ɗora wanda aka yi wa mutuwan ya yarda da abin da Allah ya masa ya kuma yi haƙuri da hukuncin da Allah ya yanke masa amma ayi amfani mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi sallama da kalmomin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama in kana ya'lamuhu aw ruhu idan shi mai yin ta'aziyan ya san waɗannan kalmomi da annabi ya amfani da su wajen ta'aziyya ko kuma zai iya tuno su kaga ana ashe akwai bukatar musan san da waɗanne lafuza annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani wajen yi wa mutane ta'aziyya jama'a wannan abu yana da muhimmanci saboda kullun ana mutuwa kuma kullun muna kan ta'aziyya shi yasa mu yi hakuri mu dan baran ce mu bata lokaci ba amma mu fada da jawabi mu karaɗe babukan ta'aziyan dan saboda wani abu ne da muke day to day yau da gobe kullum muna yin sa to gwanda mu yi shi akan sunna yanzu kaga a nan gurin an ce wai kai amfani da kalmomin da suka tabbata daga annabi a gaisuwar da za ka yi wa ɗan uwanka na sunan ta'aziyya to kai amfani da words da kalmomin da suka tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam ko kuma wanda zaka yi tuno in kuma haka ba wa illa fa bima tayassara lahu min al-kalam al-hasani ko kuma mutum yayi amfani da abin da ya sawwaka gare shi na kyawawan kalmomi kai amfani da kalma mai kyau da zaka ga dan uwanka da aka yi masa mutuwa alladhi yuhaqqiqul gharada wa la yukhalifu shar'a wanda zai tabbatar da manufa amma bai zai saba shari'a ba kenan kada ku yi amfani da kalmomin da a ta'ziya ya saba shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala wa fi zalika akan wannan bayani da muka fada a saman ji albani akwai hadisai da suke goyon bayan haka na farko an ta ibnu zaidin daga usama dan zaid dan zaidu dan zaid bin harisa kenan ko yawwa Ibu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan Allah yana son sa manzon Allah yana son sa yana cikin mutanen da annabi ke kaunar su yace arsalat ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'd banatihi wata daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta aika wa shi annabi din anna sabiyan laha ibnan aw ibnatan wani yaro nata ko namiji ko mace a wata riwaya aka ce umaima ne bintu zainab umaima yar gidan zainab wato qad tudirat ta zo mutuwa al-ihtizar wato al maradu shadid alladhi yaqrubu al-maut marashin lafiya mai tsanani da ya kusanci mutuwa wannan yarinya kamar jika take ga annabi sallallahu alaihi wasallam yar annabi din sai ta aika wata riwaya aka ce zainab ce an gane ko ta aika wa annabi cewa ga wannan yatawa jikarka ta kusa mutuwa fa ashhidna ka halarci wannan wuri namu don ka zo kai mata addu'a wanda Allah ya aika mata ya ce a ce mata yana gaishe ta yaqra'u alaihi salam ko yaqra'u salam abun mamaki an gayyace shi ya zo yarinya ba ta da lafiya tana dab da mutuwa koma ka iya ce ma ta mutu sai annabi ya ce a je a ce yana gaishe ta sannan kuma ya ce a gaya mata wannan idan har ta mutu kenan inna lillahi ma akhadha na Allah ne abin da ya karba rayukan mu daman na Allah ne ko ba ka bane yawa shi ya bamu rayukan kuma shi yake karba kayansa ba mai daukar rai a duniya in ba Allah ba ko annabawa ba su da ikon su dauki ran wani kuma ba mai bada in ba Allah ba so shi ya bayar kuma shi ya karbe ku gane wannan babi ne na aƙida kar ka samu damuwar da zaka munanta wa ubangiji tabaraka wa ta'ala zato ko ka faɗi kalmomi marasa kyau saboda an maka mutuwa daga cikin munanta zato da mutane suke idan an musu mutuwa kaga mutum an yi masa mutuwa har ya buɗe baki yana faɗin maganganu na suka ka kasa ganewa yake suka an yi mata mutuwa ko kuma an yi masa mutuwa wancan ya mutu to wani ma ya zo an ɗauke mun wancan wai wata ce wai an yi mata mutuwa sai take faɗa wannan ma an ɗauke shi to wannan ɗin ma da ya saura gashi nan shi ma an ɗauke shi subhanallahi alazim ma'ana wai an mata mutuwa Allah ya ɗauke mata ɗanta wancan an bar mata wani guda ɗaya wala Allah shi ke taimaka mata shi ke mata kaza to shi ma yanzu an zo an ɗauke shi wancan ɗin wai wannan tana faɗa a wajen ta'aziyya kenan tana gaya mutane an yi mutuwa wai wancan an ɗauke shi ya mutu shi ma wannan ɗin da ya saura kuma du shi ma dai an ɗauke shi da Allah wannan wace irin magana ce wannan akwai wanda yake cewa ya Allah me na maka me na maka ya Allah zaka kashe min wani me na maka ya Allah zaka ɗauke min wanci ko kuma wanda mijinta ya mutu ya Allah ya Allah da ka sani da baka ɗauke min wani ba da wani ka ɗauke mu ka ji wannan kalmar da ka sani Allah wato wala ana jahiliya a wannan babin fiye da yadda kake tsammani ko ka ga mutum yana cewa kai dai abin da dai za a ce kawai kai dai ba abin da dai za a ce bari kawai wani bari kawai bari kawai <laughs> wato an masa ba daidai ba wanda ya masa ba daidai mana wanda ya fi karfin sa ne masa wani abu inna lillahi ma akhad na Allah ne abin da ya karba walahu ma a'ata a wata riwayar wannan kuma walillahi ma a'ata na Allah ne abin da ya bayar da Allah ka duba wani uslubi na annabi malam sai ya fara sai ya fara kawo maganar karbewa na Allah ne abin da ya karbe nasa ne abin da ya bayar kaga bayarwa ake fara yi kafin a karbe amma dan a nuna maka wato total wato mallaka almulkiyatul kamila ko ba ka bane mallaka cikakkiyar mallaka ta ubangiji sai aka ce na sani shi da ya karba kuma wanda ya baku ma na sani to ya baka kuma ya karbe sai ne wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kuma wannan abun tsoron shine kowane abu da ka sani a wajen Allah wallahi Allah ya sa masa wani ajali ambatacce abinda ake nufi da adalin musamman wato komai da ka sani akwai lokacin da ya na a akan shi komai da mai rai da mai rai yanzu wannan abin da yake gabana wannan abin akwai lokacin da Allah ya ajiye shi zai daina amfani komai yadda nake son sa komai kayan gida da kake amfani da su akwai karshen su motar da kake hawa akwai karshen ta rayuwar da kake kai kanka da kake rayu akwai lokacin da babu kai yanzu anan misali walala in zo ce muku mun gama littafin nan za mu sa kaza mun gama shi za mu sa kaza mun gama shi za mu sa kaza in mun gama shi za mu sa kaza ku da kanku za ku ce kai mala ai wata kila lokacin ba ma da. ko ba ka bane ni da kaina na sani cewa akwai lokacin da wallahi ba na kan kujerar nan duk yanda nake so ba zai yiwu ba ma ba wai ni kadai ba ku din ma da kuke na abdan akwai lokacin da ba za ku iya zuwa nan ba ko da ku kuna rayan haka ne ko ba ka bane to kullu shay'in inda bi ajalin musamma wallahi komai da ka sani yana lokaci wai shi yasa aka ce kai kokari ka ci moriyar dan lokacin da Allah ya baka dan damar da ka samu ko ba ka bane tunda sun ba da mai a can ka kokari ka je ka kai mota ka kai sayi mai kafin ya zo ya kare ka sha dogon layi haka rayuwar take ka yi kokari ka mori rayuwarka yanzu annabi ya faɗa wannan lokacin da ibaka yanzu shine rayuwar kar ka ɗauka ko wata rayuwa bayan wannan shine dai rayuwar wannan inda daɗi da daɗi in ma ba daɗi dai haka dai ta zo maka to ka yi kokari ka ci moriyarta kafin lokaci ya kure maka lokacin da masallaci ma za ka so ka zo yayanka za su ce babu ka yi haƙuri ka sallah a gida wallahi wallahi kuwa ka yi haƙuri ka sallah a gida saboda ba za ka gani ba in an ganka ma za a ce ce ku fito da wannan tsohon ku kyale shi Allah ya sauƙaƙa masa lokacin duniyar ba da kai yake ba wallahi wallahi ba da kai yake ba akwai mutumin da zai zo ya saka riga mai tsada amma ba ya jin daɗin ta ya zauna a wuri mai tsada amma ba ya jin daɗin wannan wurin ya hau mota mai tsada amma ba ya jin ta saboda lokacinsa ya gure wa kullu shay'in inda bi ajalin musamman annabi ya ce a gaya mata faltasbir wal tahtasib ta yi haƙuri ta kuma nemi lada ta yi haƙuri ta nemi lada a yi haƙuri tun da an yi mutuwa a yi haƙuri kar a faɗi wani abu a nemi lada a wajen Allah baraka wa ta'ala wannan baiwa Allah yar annabi shi. sai ta kasa yin haƙurin sai da ta da aikawa fa arsalat tuksimu alaihi la ya'tiyannaha fa qama wa kunna fa rufi as-sabiyyu ila hijri أو في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها في شلة وفي القوم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب أحسب وزيد بن ثابت ورجال ففاضت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء قال إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد والسياق له وكذلك الرواية الثانية والزيادة الأولى والسابعة والثامنة وهي جميعا عند البيهقي والزيادة الثالثة آية الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي والثالثة لهم وكذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلما والسادسة للبخاري والنسائي sai ta sake aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle wallahi manzon Allah sai ya zo babu abin da za a yi da wannan yaro ko wannan yarinya sai annabi ya zo to amma kafin nan yan uwana idan kuka koma can baya a wata riwaya an ce umaima bintu zainab ne ko ko ba kama ne ba ma'ana mara lafiyar umaima bintu zainab umaima jikar annabi wanda aka ruwaito annabi yana yin sallah din yana daukanta yana ajiyewa yar gidan ai Zainab ce yawa ita kuma babanta Abil As ibn Rabi to wannan yarinyar ta warke ta dada ta samu lafiya wasu suna cewa umama wasu suna cewa sunanta umaima wasu ce umama wasu ce umama umaima to amma ta yi nisan kwana har ma wato Ali ibn Abi Talib ya aure ta bayan ya auri Fatima bayan Fatima kun gane har ma Aliyu ya daɗa aurenta bayan Fatima so kaga kenan wannan ba ita ce tarasin ba ko yawwa a wannan lokacin tunda ta yi nisan kwana abin da Aliyu ya aure ta dan mu gane wannan so sai ta aika wa manzon Allah ta ce da shi ya zo dan Allah la ya'tiyannaha da lamul qasam da nunu tawkid thaqila faqama annabi da yaji abun an tsananta sai ya tashi ya miƙe wa qumna mai riwaya yace sai muka tashi mu ma tare da shi fa rufi as-sabiyyu sai suka wuce gidan gidan yarinyar gidan matar sai aka zo aka dauko yaron gaba ɗaya kaga aka ce as-sabiyyu kenan ba wacce bace ba ko tun da an ce da mace ce to kenan kaga ba ita bane wani yaro ne kenan cikin jikokinsa aka ɗago yaron aka miƙo shi aka ɗora shi akan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu ta ka'u ka anna fi shanna lokacin ran yaron bai gama mutuwa ba ran yana ta kadawa yana ta abin da inda ka san wato abin da yake an rataye shi ya kai ya dawo bai gama mutuwa ba yaron ya je ya dawo ya je ya dawo ina so ku lura da nawa yan uwana wannan yaron jikan annabi ne kuma gashi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle annabi yana so yaron ne ya samu waraka to kun ga inda a ce akwai rai a hannun manzon Allah da ya ba wannan yaron ko ba ga bani ba da yana da rai da ya ba da kuma annabi yana da lafiya da ya ba wa yaron mana da shi yake raba wa mutane lafiya to da ya raba ya ba wa wannan yaro jika nasa yana rike da shi shi yana kallo yaron na ya mutu a hannun shi to ina waɗanda suke zuwa su je su tsuguna kabarin wani shehi ko kabarin wani waliyi suna roƙon ya ba su wani abu ina waɗanda suke yin wannan in dai annabi shi kansa ba zai iya ba wa wani ba rai kuma ba zai iya ba wa wani ba lafiya to kana tsammanin malaminka ko waliyinka ko shehinka zai iya zuwa ya baka wani abu na duniya da kake roƙonsa ya kamata mutane su shiga taitayinsu kuma su san me suke yi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan yaro sa yana kadawa yana hannunsa ta ka'aqa'u ta taharraku kenan to a lokacin waɗanda suka je wannan wuri akwai mutane da yawa manyan sahabbai Sa'ad bin Ubada Mu'azu dan Jabal Ubay bin Ka'ab mai riwaya ce ina tsammanin akwai ma zaid bin sabit duka waɗannan malam manyan manyan sahabbai ne wa rijalun da kuma wasu mazajen da yawa da ba faɗi sunansu ba wallahi da annabi ya ga yaron nan yadda yake cikin fafadat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rika kwaran yadda hawaye sai kuka hawaye sosai ya ga yadda yaron nan yake wahala zai mutu tausayi irin na annabi malam akwai tausayi kwarai yanayi na rayuwa wato in ka ga mutum yana cikin wani yanayi akwai wanda za gan shi wata cuta ka gan shi wallahi ka zubar da hawaye malam ka ga gaba ɗaya gama zubiya ko kuma ka ga yadda yake wahala sai ka gana cewa kai jikin wani ba daɗi wani yana wahala to wannan tausayi ne sai mutum ya ji hawaye iya zuwa masa ba wai sai ɗan ka kaɗai ba abokin ma wallahi in ka ga Allah ya jarrabe shi da ciwo wallahi sai ka tausaya masa malam duk abin da ake ana yi ne da lafiya da zarar Allah ya zare maka lafiyar nan ka shiga uku wahala ta same ka to shi yasa ake addu'a kullum addu'ar da take tana da muhimmanci kullun ka roki Allah Allah ya baka lafiya da nisan kwana da imani lafiyar nan ana da bukatar ta da ita ne za ka yi abin da za yi in babu ita kana da mushkila kana da damuwa to kar ku manta akwai sunna ta tabbata annabi ya hana yin kuka idan an mutu ko manzo Allah ya hana yin kuka idan an mutu alaihi salatu wassalam to sai kuma aka ga yana yin kuka sai shi sa'ad ma'ana sa'ad bin ubada sai kawai ya ce ma hada ya rasulullah ya ga annabi yana kuka sai ce ya manzo Allah me haka me wannan me faru wato abun ya ba shi mamaki ko kuma wani sabon hukuncin ne aka saukar ko kuma dai yaya ko ko an canja hukuncin yaya haka ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad nahaita anil buka alhali ka hana ai kuka sai annabi ya bashi ansa yake cewa inna ma hadihi rahma wannan hawaye da kake gani tausayi ne tausayi ne yadawha Allah fi qulubi man yasha'u min ibadi Allah yana sa wannan rahama da jin kai a zukatan wanda ya ga dama cikin bayinsa a zukatan wanda ya ga dama a cikin bayinsa wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ruhama kuma lalle Allah yana jin kayin masu tausayi a cikin bayinsa kamar wannan wani martani ne annabi alaihi salatu wassalam ya mayar ba irin wannan kukan ne aka hana ba kukan da aka hana na mutuwa wayyo Allah na shiga uku a yaga riga a daki jiki wannan kukan bayi da kyau amma hawaye da zai zubo sunansa rahama sunansa tausayi so ya kamata ka sani kai dan uwa ba wai birgewa bace mahaifiyarka ta mutu a ga idan ka abu shekemas ba burgewa bane ba kuma imani bane ba takawa bane babanka ya mutu wai saboda tsabar bin sunna a ganka a kekashe kyamas ba kuma burgewa bane ba kuma bin sunna bane ka ya mutu misalin a gan idanka a kekashe kyamas Allahumma illa akwai wanda ba sa yin kuka gaban jama'a sai sun koma gida suke shirba kukansu sosai su yi su wadatu so ashe tausayi ne kuma yan uwana kada ku zargi kada ku zargi yan uwa da Allah ya sa musu wannan tausayi idan an yi mutuwa suna shashika suna zubar da hawaye wallahi wannan ba rashin tsoron Allah ba ne ba kuma saba ba ne. amma kukan da aka hana na doke-doke da faɗin maganganu da ɗaga sauti da kukan kera wanda akwai waɗanda ma suna yin wasiya ma suna cewa in sun mutu ba su yadda ba fa dole a yi musu kuka kaga cewa fa aka yi kayi wasiya kada a yi maka kuka to amma su waɗannan cewa suke idan na mutu ma ba a yi mun kuka ba ban yafe ba wato an nuna ma ni ba kowa ba ne kenan ko yanzu in mutu ba wanda ya mun ihu a gidan nan ba wanda ya mun kuka a gidan nan ashe ma ba a damu da ni ba to sannan akwai kuskuren da yan uwa suke yi idan an yi mutuwa duk mutanen gida kowa ya yi ihu ya yi wayo Allah an shiga uku alaji ya mutu to sai a samu wani matashi da ya fahimci sunna a cikinsu wani matashi da ya fahimci me da ya fahimci sunna a cikin su to shi kuma baya wannan koke koken amma dai kawai ya zubar da hawaye ya share sai ka ji ana gulma da shi kuma ba damuwa da shi ba yan izala ne ba su damu da iyayensu ba dama shi kana ganin shi ko kukan nan da ake yi bai yi ba alhali kuma ya ki yi wannan ihun ne saboda tuna abin da annabi ya faɗa cewa duk wanda ya yi wa dan uwansa kuka ne na ihu wallahi sai an ɗebi hawayensa an je an yayyafa masa a kabari kuma duk wanda ya faɗi wata magana akan mamacin da ya mutu ya ce kaza ya ce kaza sai an yi masa azaba kuma wala su tambaye su ce kai haka kake haka kake kaji suna ce ma kaza kaza haka kake so akwai hadari kwarai da gaske dangane da ihu da wayo Allah na shiga uku yayin da wani ya mutu kuma ba gata ba ne. kuma wannan yana nuna mana sahabbai sun tarbiyyanta da tarbiyya ta sunna ta yadda annabi kansa idan yayi abu ba su fahimta ba suna tambaya to ina waɗanda suke cewa wai wai duk wanda ya tambayi malaminsa wai bai rabauta ba wai duk wanda ya tambayi shehinsa ko waliyinsa ko ya ga an yi wani abu ya ce dan me aka yi wai wannan bai da albarka ba zai albarka ba wai kawai dai ka je ka yi ta yi kawai tunda kaga suna yi kai ta yi kawai wannan ba daidai bane kaga annabi da yana kallon sa'ad yace sa'ad yana kallon manzon Allah yana zubar da hawa yace me hada ya rasulullah haka ya gina su ya ce musu kada su yi sallan nafila bayan sallan la'asar ya hana sai wata rana aka ga ya dawo gida ya kama yin nafila bayan sallan la'asar sai aka tambaye shi mata suke tambaye ya rasulullahi ba ka ce kada a yi nafila bayan la'asar ba kuma yanzu gashi muna ganin ka kana yin sallan nafila bayan la'asar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce eh lalle na ce kada ina nafila bayan la'asar amma na yi baki ne bayan sallar azhar so ba su banni na yi nafila na na bayan sallar azhar ba shine yanzu nake rama su kaga annabi ya faɗi sababin da yasa yake nafila bayan sallar azhar din kenan la'asar din kenan wannan yana nuna mana ashe idan an ga abu a addini ba a fahimta ba a tambaya aqida ta sunna ta ginu akan ayi tambaya القرآن يأتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنبتي ما أبو تاسني Ku كتنبي ما أبو تاسني ما أبو تائلمي أبن بكو غاني بكو تنبيا ba a yin addini ba tambaya kawai a ɗaura mutum aje a ce kai ta ga zikiri nan ka je ka yi miliyan bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai ka je kai ta yi wai ba tambaya in kayi wannan za ka shiga aljanna za ku shiga kafada da kafada da annaba ayyuba da yaquba ka ji ba kai ba ba ustaz wannan ba daidai bane ku yi tambaya duk wanda bai gane bai tambaya haka qur'ani ya ce tunda manzon Allah ma an tambaye shi wannan hadisin sahihi ne Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da ibnu Majah da Nasa'i da Imam al bayhaqi da Imam Ahmad duk sun ruwaito shi siyakin hadisin na Imam Ahmad ne riwaya ta biyu a cikin bracket wato maka guda biyu da kuma yawa ƙari na ɗaya da kuma na bakwai da na takwas duk gashi nan a cikin tsakanin bracket bracket baka baka duka gaba ɗaya na imam al haƙi ne wa ziyadatul saniya ƙari na biyu a cikin jerin hadisi in ka gan shi gashi nan a cikin kausi baka kenan na bukhari da muslim ne da nasa'i da bai haɗi ƙari na uku in ka je cikin sunan nasunin shi ma gabaki ɗaya sannan na hudu da na biyar gaba daya nasu ne in banda imam muslim shi bai kawo wannan kari ba kari na shida na bukhari ne da imam nasa'i wannan kwarewa ce ta hadisi ta imam al-albani Allah ya ji kansa da rahama qultu albani yace wa hadhihi sigatu min at-ta'ziya wa in waradat fi man sharafa al-mauta fa taziyatu biha fi man أولى بدلالة النص ولهذا قال النووي في الأذكار وغيره وهذا الحديث أحسن ما يعزى به wannan والنسيقة ta ta'aziyar sai ku kiyaye ta ga ta nan mun samu gaba ɗaya ko inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib wannan shine lafazin da aka ruwaito cikin lafazin da annabi yake wa mutane ta'aziyya sai a haddace in ka haddace shi sai ka je ka gaya musu da hausa ko ka karanta musu da larabcin ka fassara musu da hausa wannan lafazin ta'aziyya in za ka yi sai ka yi da shi inna lillahi ma akhadha ne? na Allah ne abin da ya karba na sani abin da ya bayar kowane abu da ka sani yana da ajalinsa ambatacce a wajen Allah ka yi haƙuri ka nemi lada waɗannan su ne kalmomin da ake gaya wanda aka yi masa mutuwa a babin taziya a wata riwaya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib to albani yace wannan riwayar da muka karanta yanzu ko da yake an kawo ta ne ga wato wanda ya kusa mutuwa ko idan kun lura a riwayar cewa aka yi ita yar annabi ta aika wa annabi din alaihi salatu wassalam ya zo a lokacin yarinyar ta kusa mutuwa ko yaron ya kusa mutuwa ko ba cewa aka ya mutu ba ya ce a je a gaya mata ta yi haƙuri yana gaishe ta sai ta daɗa aika masa ok da a ce a je a gaya mata ta yi haƙuri kuma sai ya ce ga abin da ya faɗa kenan kalmar wannan lafazi na wannan taziya annabi ya aika ta ne tun yaron kafin ya mutu albani ya ce to ko da yake za ku ga lafazin ya zo ne ga wanda i kusa mutuwa aka yi masa wannan to amma a yi amfani da lafazin ta'aziyya din nan wannan ga wanda ya mutu shi ya fi dacewa saboda me nassi da ya zo da kuma imamun nawawi ya faɗa a cikin littafin sana al-azkar wannan hadisin shine mafi kyawun hadisi da abin da ya kamata a yi amfani da shi na lafazi wajen ta'aziyya in ji imamu albani Allah ya yi masa rahama da jin kai to idan za ku iya tunawa satin da ya wuce in fara magana akan shin wai menene ma ta'aziyya menene malamai suka faɗa akan ma'anar ta'aziyya ya zo a cikin dirjir littafi na malikiya suka ce abin da ake nufi da ta'aziyya shine wato tasliyatu ahli almayyiti wa hamlihim ala sabri kawai rarrashin ma'abutan wanda ya mutu da kuma a ce su yi a wannan babi a wannan fassara kenan ta'aziyya ka amfani da lafazi na rarrashi ga wanda aka yi masa mutuwa kuma ka ce ya haƙuri idan ka wannan ka yi ta'aziyya nawawi ya faɗa a matsayinsa na ɗan shafi'iyya ya ce a ta'aziyatu kiyal Amru bis sabri wal alaihi bi wa'adil ajari ajri wat tahdhir min al wizr bil jaz'i du'a lil mayyit bil maghfirati wa lil musabi bi jabr al musibati haka imam an-nawawi ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin littafin rawdatul talibin um, taziya shine ka yi umarni da a yi haƙuri kuma ka gaya ma wanda ka ce ya yi haƙurin Allah ya yi masa alkawari zai ba shi lada ka yi haƙuri kana da lada a wajen Allah sannan ka tsoratar da shi dangane da nuna firgici da damuwarsa hadda zai kai shi ya samu alhaki sannan ka yi addu'a wa mamaci bil magfirati Allah ya gafarta dina cikin ta'aziyya kun ga a cikin wannan lafazin da makaranta na da annabi ya aika wa wannan ya taka ai kun ga babu cewa Allah ya taimaka mamaci to wani ba wannan wani simfi ne na nau'in taziya akwai kuma wanda zaka ce Allah ya ji kan mamacin sannan kuma shi kuma wanda yake ainihin wato Allah ya jarabe shi da musibar a gaya masa insha Allah ta'ala Allah zai karfafa shi Allah zai mayar masa da alkhairin abin da irinsa wannan shine taziya ibn battal shi ma mutumin shafi'iyya ne shi ba shafi'i ne yace at-ta'ziya iyyat tasliyatu li sahibil mayyiti ba da haƙuri da rarrashi ga ma'abucin wato mamacin sannan kuma wa nadbihi ala sabri ka dora shi akan ya haƙuri wa wa'azihi bima yuzilu anhu al-huzn kai mai wa'azi da abin da zai kawar masa da bashin rai ka ji har wa'azi a cikin ta'ziya duk lafazin da za ka iya gaya masa dan ya kawar da wato bakin ciki da damuwa ya halatta ibn qudama shi kuma ba hanbali ne shi kuma cewa ya a taziya hiya tasliyatu ahli al-musibati rarrashin wanda Allah ya jarabe su da musiba wa qada'i huquqihim kaji wani kari shi kuma yace bayan rarrashi kuma a biya musu hakkokinsu wataƙila mamacin ya mutu ya bar hakkoki to yana cikin ta'ziya ka taimaka ka dan biya wani abu wattaqarrubi ilaihim da kuma kusantar su ya zama kuma kana da alaka da su ta kusa tun da sun rasa ubansu ko sun rasa kakansu ko sun rasa yayansu to ka matsayi su ka zama kana kusa da su ka yaye musu damuwa don sun rasa yayansu to ga wani makwafin yayansu idan ya mutu ya bar gado a ya bar bashi to ka taimaka kai biya masa wannan a mazhabar yan hambaliya kenan abin da suka ce gaza wannan gaskiya akwai fa'ida yana da kyau kwarai da gaske ba wai yanzu mu abin da ake yi malam saboda lalacewar mu Allah ya yafe mana da kai ga mutum zai zo ya mutu akwai waɗanda suke zama aikin su kenan su je shirya takarda ta ƙarya da su ta ƙarya da shaidu na ƙarya musamman idan mai kuɗi ne sai a je a ce wa mamata to sai dai ku yi haƙuri akwai abin da muka shirya da alhaji mun yi kaza mun yi kaza mun yi harka ta naira miliyan goma sha biyar da ɗari bakwai da hamsin amma alhamdulillah cikin taimakon Allah a kokarin sa ya samu ya biya miliyan biyar saura miliyan goma da ɗari bakwai da hamsin ga takarda sai a nemo wasu daban sai a ce ga sunan su shaidu ne a wuri kaza aka yi wallahi a zo a yi ƙaryar bashi ana bin mamaci so da nan nake cewa duk wanda aka yi masa mutuwa ba wai da mutum ya zo kawai ya ce yana bin mamacin ka bashi ce ka ce shikenan na yadda dole a baka isbatat ne isbatat wato wato wato wato a baka wasu evidence wasu hujjoji masu karfi da za su tabbatar da wannan abin ya faru wallahi wani zai zo yanka wa babanka bashin da bashi ya ci shi ba a garin nan ana yin wannan abin dewa bi kasra batta waɗanda kuma za su zo su gudu da dukiyar mamacin irin waɗanda suke mutuwa unexpected kuma ba su yi wasiya ba kuma ba su rubuta ba da irin masu kuɗin da suke ganin wayo ne a gare su wai suna ganin wayo ne abin da suka mallaka ba za su gaya matarsu ba ba za su gaya wa 'ya'yansu ba saboda kada matan su sa ido akan dukiyarsu kada 'ya'yansu sa ido akan dukiyarsu amma ya gaya abokanansa ya gaya wani can da suke harka da shi abokanansa da wasu can da suke harkoki su suka san sa amma ƴaƴansa ba su san abin da ya mallaka ba wai ƴaƴan yanzu in ka nuna musu mai ka mallaka za su sama ido sai kuma ya zo ya tafka hadari sai ya zo ya mutu a lokacin da bai shirya ba wani aka ce ana bada labari nan fatawa aka kama a wata jiha ne aka ce wallahi yana da motar haya akan makallahu tsakanin tireloli da hais hais da bus bus da taxi da waye ta fi da hamsin da roka da kanta kanta yana da shaguna a jiha kaza a jiha kaza ya bude ana zuga shi ai wane yana da arzikin kuɗi duk inda ya je ya bude samu ake amma wallahi abun mamaki akan kallawa bai gaya wa iyalinsa ba bai gaya ƴaƴansa ba kuma abun mamaki in ya rubuta sai ya je kai wajen wani ya fi yadda da wani a waje ya kai mai so lokacin da Allah ya zo kawo mai ya zo ya mutu malai wani irin hadari marar daɗi ba a tsammani malam sai aka dawo da gawar shi ya mutu kat mafi rinjayen dukiyar nan baki ɗaya cinye ta aka yi wani ɗan uwansa abokinsa ya zo yake faɗa ce ta wani ya yi kuskure amma dai ya yi tafka asara ya ce ni na san wani yana da mota mota da ake masa ya tafi guda ɗari da hamsin amma duka duka wanda aka dawo da su su kwaya biyar shida bakwai ba sauran kowa ya gaba documents din abubuwan gaba ɗaya babu shikenan mutane sun samu watanda masu rike shago kawai sai su rike ba su da tsoron Allah malam ba kowa ne yake da takawar da wai wani mamaci ya mutu ya dawo mai da dukiyarsa ba wallahi wani murna ake masa wane ana maka murna fa ashe wani ya tafi ya bar maka dukiya ce rabu da shi Allah ne bani wallahi ba haushe kenan mai ba haushi so wallahi ku daina yadda da irin wannan wayan banza ne ɗanka kam ɗanka ne duk yanda kake mataka ko mataka ne duk yanda za su yi maka tilas ne haka maka ka rubuta da ko takarda ka rubuta ka kira manyan yayan ka ce ga littafi na kaza duk abin da nake da shi da wanda wani yake bi na koda baka fito ka gaya musu ba shi ma kuskure ne rashin gaya musu din koda baka fito ka gaya musu ka ce littafi kaza yana kunshe da abubuwan da na mallaka da harkokin da nake yi ka gaya wa iyalinka ko mutuwa za ta zo gashi to ka rage musu wahala ga duk wanda suke bi na bashi kaza na rubuta ga duk wanda yake bi kaza na rubuta ka hutar da su amma yawancin mu ba ma yi akwai laifi dan ka sai gida a can nan naira miliyan kaza ka nuna ai an ka ce naka ne akwai laifi dan ka sai gona a can ka gaya musu me a ciki ku zo ku mutu ku ba ku ci ba matan ku ba su ci ba ƴaƴan ku ba su ci ba kannan matan ku ba su ci ba ba wanda ya ci inuwar gigiya na nesa kashaki wani can a banzan bazara ya zo ya kwashi so da Allah mu gyara wannan abin. kuma mun karanta da ku anan manzo Allah ya ce bai kamata mutum ya kwana da kwana ɗaya da yini bai rubuta wasiya ba daga cikin rubuta wasiyar nan ka faɗa kuma ma me ma da shi ka faɗa ka rubuta ya fi maka alheri ya kai dan uwana to wannan daga cikin taziya ya koyan uwana a rinka taimakawa iyayen ko kuma ƴaƴan mamata jawari shi kuma ɗaya ne daga cikin malaman luga kuma ma'abuta ilimi ya ce abinda ake nufi da taziya shine dai ka sa mutum ya haƙuri kuma ka gaya mai akwai lada da aka tanadar masa sannan ka yi addu'a wa shi mamaci da kuma wanda musibar ta same shi imamu shaukani shi ma ya yi ta'arifin ta'aziyya ya ce ta'aziyya shine kullu ma yajribu lil musabi ko al masa'ib sabran duk kan abin da zai iya jawo haƙuri ga wata musiba sunansa ta'aziyya to a bisa wannan tarihin kamar yadda ya kawo cikin nailal auta a bisa wannan tarihin malamai suka ce ko asara mutum yana mai taziya yayin da mutum tirelarsa ta je ta faɗi ta kone kamar yadda ake yi wa mutum taziya ta mutuwa to shi ma ana zo a yi mai taziya me taziya a wannan tarifin shine ka gaya masa ya yi haƙuri kuma ya nemi lada a wajen Allah duk abin da aka jarraba mutum na masifa kace ya haƙuri sunansa ta'aziyya a bisa ƙaunin waɗanda suke ganin ya halatta a yi wa mutum ta'aziyya saboda masifa ta same shi idan wani gobara ta same shi a shagonsa a kasuwa za ka yi mai ta'aziyya me ake nufi da ta'aziyya ka ba shi haƙuri ka ce Allah ya ba shi lada a wannan babi kenan ta'aziyya musulmi ga 'yan uwansu musulmi wannan babu matsala kuma shari'a ce kuma abu ne da ake da bukatar a yi shi kamar yadda yanzu muke ta karanta hadisi an shar'anta a yi taziya yana daga cikin abubuwan da suke ƙara ƙulla danƙon zumunta a tsakanin musulmi rashin yi wa mutum ta'aziyya idan an masa mutuwa yana sabbaba gaba da kiyayya a tsakanin ɗan uwa da tsakanin abokan zama musamman ta'aziyyar da ta shafi iyaye da mata ko 'ya'ya waɗannan guda uku ɗin duk yadda kake kar ka yi sakaci da yi wa mutum taziya mama shi ta rasu ko mahaifinsa ya rasu duk sakacinka da rashin alaka mai kyau da mutane idan ka ji labarin wane ɗan shi ya mutu to ko yarsa ka yi kokari ka je ka yi mai taziya don mutane suna da riko akan wannan duk lokacin da ka ji matar mutum ta mutu kai gaggawa ka je ka yi mai taziya kada ka bar ƙofa. ta shedan da za ta zo ta shiga saboda za ka ji mutum yana cewa haba ni ko ina ruwana da wani wallahi ba injini ne zai faɗo masa babu ne ba shi mahaifiya malam ai mahaifiya ta wuce komai mahaifiyata ta mutu yadda muke tare da wani amma ya kasa zuwa ya buɗe baki ya ce wani Allah ji kan hajiya bai mun taziya ba me zai gaya mu ba a iya ba mutum hakuri ma akan wannan ba kowa ne ake iya ba shi hakuri ya hakura ba so kada kai kuskure dan uwanka a ce ma masa ta rasu kai mai taziya ba ku kula da wannan gaba tana da muhimmanci haka baban shi mahaifi yau mahaifi wasa ne a ce mahaifina ya mutu amma wani bai mun taziya ba ɗana ɗana na ciki na waɗanda ban sani ba ma makota da masu wucewa a hanya ma sun zo sun mun taziya amma wane in zo wani ɗana ya mutu bai mun taziya ba ina ruwa na da shi to kaga rashin yin taziya nan ta jawo maka bala'i da rashin jituwa a tsakanin dawa da abokin zamanka so jama'a taziya shari'a ce kuma tana kulla zumunci a tsakanin abokanan zama yana da kyau kuma saboda muhimmancin ta ma za mu zo mu tattauna ban sani ba na san lokaci ba lalle ne barin wannan satin bayanai na malamai da aka yi ta tabarza da bugbugawa wannan ya faɗa wannan ya faɗa shi mai hukuncin yi wa kafiri ta'ziya mai hukuncin yi wa mai yahudi ta'ziya wanda ba musulmi ba a yi masa mutuwa ka je ka yi mai ta'ziya mai hukunci wasu suka ce za a yi wasu suka ce ba ra'ayi ba wato saboda nauyin ta'ziya a cikin al'umma har an ta kai ga tana da matsayin da ana iya cewa ai zuwa ayi kafiri babu sabani a tsakanin malaman fiqh na addini an so musulmi yayi wa dan uwansa ta'ziya mace ce ta mutu ko namiji ne a bisa wannan ra'ayi za mu fara tafiya kafin mu zo kan ra'ayin da ake tattauna akan hukuncin yi wa mace ta taziya ga mace ta mutu cikin musulmi sannan kuma dukkan dangi suna da nauyi na musamman ga danginsu dan uwa na jini idan har wani ya mutu a cikin dangi to su akwai nau'i na nauyi ga jini ga kuma alaka ta musulunci kuma wajibi ne a yi ta'aziyyar nan ga mutum a misalin ko babba ne ya mutu ko yaro kada ce a kai da Allah dan jariri ne ma duka duka ma bai wuce wata biyar ba dai a ko dan jariri yi mai ta'aziyya ko namiji ne kuma ko mace to sai dai wanda za a je yi wa ta'aziyyar malamai suka ce idan aka yi wa yarinya budurwa mutuwa ku fahimce ni yarinya budurwa aka yi mata mutuwa gabar magana satin da ta wuce yarinya ce matashiya aka yi mata mutuwa kaga shari'ar musulunci alal umum ta ce ai taziya to malamai suka ce babin toshe fitina ba a yadda matasa su ta zurubtu a gidanta ko gidan su je suna yi mata taziya ba a yi mata addu'a a gefe amma tsofaffi dattawa ko 'yan uwanta mata ya halatta su je su yi mata taziya an gane ko sannan ita kanta yarinya din matashiya wannan ga malaman da suke wato suna suka tsananta matuƙa akan abin da ya shafi fitina tsakanin namiji da mace yarinya budurwa idan an yi mutuwa shin ya halatta ta je ta yi wani ta'aziyya ku yi hakuri babi ne na addini dan dole mu tattauna akan shi saboda kar ku ji wani malami wata ran ya saki fatawa ya ce ai bai halatta ba yarinya budurwa ta je ta yi wani ta'aziyya eh akwai malaman da suka faɗa suka ce saboda fitina ta aika wani ba sai ta je ta da kanta ba sai dai in muharramanta ne makhafatal fitna ba nassi ne karara annabi yace kar ai sallallahu alaihi wasallam kun fahimta suna duba yanayi na fitina abinda zai iya jawowa daga baya kuma malamai sun ce yana da kyau a karfafa muhimmancin taziyar ga mutane salihai da manyan mutane mutumin da yake mai matsayi ne a cikin al'umma to an karfafa muhimmancin zuwa a mai taziya cikin malamai da iyaye da dattawa da manya-manyan gari waɗanda ba ma malamai ba amma suna da muhimmanci a cikin al'umma saboda a nuna an damu da su sannan mutum zai yi taziya wa ɗan uwansa da ya mutu kamar misalin wani abokinka ya mutu abokinka ne ya mutu shin akwai hakki ga wani abokinka sai ya maka taziya saboda mutuwar abokinka ku fahimci gaban nan abin da nake nufi wannan sanannen abu ne babanka ya mutu a maka taziya mahaifiyarka ta mutu a maka taziya yarka ta mutu a maka taziya wani danginka na jini ya mutu a maka taziya to aboki aboki idan ya mutu shin hakki ne na sauran abokananka da yan uwanka sai sun je sun maka ta'aziyya saboda mutuwar abokinka ta yadda idan ba su yi maka ta'aziyya ba akan mutuwar abokinka akwai wani nauyi na shari'a da ana bin su bashi ko suka ce malamai yana da kyau ba dole ba ne tunda abokinsa ne ai in abokinsa ya mutu ai shi ma musiba ne to tun da ku musiba ta samu dan uwanka musulmi ta wannan babin zaka duba ya halatta ka yi masa taziya saboda musiba ta same shi ko suka ce a'a ai a ka'ida ta shari'a ayu azza kullu azim ai duk wanda ya shiga bakin ciki da damuwa ai ana yi mai ta'aziya bi gaddin nazar akan abokinsa ne yayansa ne makocinsa ne danginsa ne kaga daga nan ma sai sai makoci ya shigo makocinsa ya mutu za ka yi mai taziya abokinsa a wajen aiki ya mutu za ka yi mai taziya ko kuma dan uwan matarsa ya mutu dangin da kenan dodare kenan ko misalin za ka yi masa taziya ko ba za ka yi ba zancen da ya fi kyau ya fi inganci gaba daya lalle yana da kyau ka yi mai taziya saboda dan uwanka ne musulmi in dai har zai shiga bacin rai akan abin da ya same shi to yana da kyau kai masa taziya akan dukkan bacin ran da ya same shi wannan hukum am kenan na gurin malamai kuma malamai suka ce wanda ya mutun nan mace ce ko namiji duka za ka yi wasu malamai suka ce kai har kafiri in dai mutum musulmi wannan wani hukunci ne kuma daban ba yi wa kafiri ta'aziyya ba dan uwanka ne amma yana da dan uwa kafiri sai wannan kafirin ya mutu shin za ka yi wa ɗan uwanka musulmi ta'aziyya saboda ya rasa ɗan uwansa kafiri an ku fahimce ni idan ba ku gane ba babansa kafiri ne shi musulmi ne sai ubansa ya mutu to shin za ka je kai mai ta'aziyya saboda babansa ya mutu amma baban ba musulmi ba ne suka ce in dai har zai shiga damuwa saboda babansa kafiri ya mutu to wannan damuwar a musulunci yana da kyau ka taimaka wa dan uwanka ka yaye masa damuwa to zaka je kai mai taziya saboda dan uwansa ko baban shi da ba musulmi ba ya mutu zaka yi mai taziya kenan kaga wannan yana nuna kyakkyawan alaka da zamantakewa da ya kamata mu yi da yan uwanmu um, Imam malik rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin almajiran imamu malik sun ce gaskiya ita ta'aziyya an keɓance ta ne ga mutumin da ya mutu idan ya zamanto musulmi ne maganar ta'aziyya da ake yi ga wanda za ka yi wa ta'aziyya wanda mutum ya zama musulmi ne a wannan amalikiya kenan yace kuma ma ya zama namiji kun ji wata magana garibi ko yace falau kanatil mayyit ko ai falau kana al lam tustahab ta'ziya inda wannan macen da wanda ya mutu din mace ce to ba a so ba وكذلك لو كان الميت كافرا لا تستحب تعزية أقاربه من المسلمين haka kuma idan wanda ya mutu din ba musulmi ba ne to ba a so ma ka yi ta'aziyya wa ɗan uwansa musulmi ba haka ya faɗa a cikin mawahibul jalil daga cikin waɗanda suka ce in mace ce ta mutu ba a ƙarfafa yin ta'aziyar ba jama'a ba fa muna faɗan hukunci ba ne yanzu ba muna faɗan zancen da ya fi inganci ba amma muna faɗansa ne a babi na ilimi muke tattaunawa saboda kar mutum ya je wani wuri ya ji an faɗa ko a wata mazhaba ya ji an ce ai in mace ce ta mutu ma ba sai an yi ta'aziyya ba ya dauki wani abun wani bambara ko wani bako a'a akwai wanda suka faɗa Umar ibn Abdul Aziz ai an san Umar ibn Abdul Aziz to yana daga cikin malaman da suke halifa ne adil masu ra'ayin cewa in dan mace ce ta mutu to ba a karfafa zuwa a yi ta'aziyar ba ibn habib almaliki shi ma ya faɗa ai wata rana an taɓa yi wa umar ibn abdulaziz mutuwa wata mace ta mutu a cikin iyalinsa aka je aka binne ta jama'a suka dawo tare da shi suka zo su zo su yi mai taziya a gidansa yana shiga gida sai ya rufe kofarsa kirf waye wannan umar ibn abdulaziz ana dawowa daga mun binne ta sai ya rufe kofarsa kirf sai ce inna la nu'azza fin nisa' yace mu ba a mana ta'aziyya kan mata ba shi kadai ba abdulmalik ibn al-majishun shi ma ya aikata haka ya gaya wa sa'ad ibn sa'id yace me ya same ka ina so in yi maka ta'aziyya ne dangane da abin da ya same ka ashe mutuwa aka masa mace sai ce a kada a yi mun taziya akan harkar mace amma an samu wata riwaya ta imamu malik Allah ya ji kansa da rahama riwaya ta imamu malik Allah ya ji kansa da rahama ya ce za a yi wa mutum ta'aziyya idan mace ce ta mutu amma idan uwa ce to kaga an dan fara daga kafa kenan ko sai wannan wannan shine magana ta farko daga cikin maganganun malaman nan Allah ya musu rahama Allah kuma ya datar da su a nan gabar ya kamata mu tsaya saboda yanayi na lokaci amma dai yanzu dai na yanko muku ruwa ake cewa ko an sako ruwa ake cewa ko mun zo tsakiyar matsala kuma ba mu warware ta ba yanzu sai a zo a bi mu bashi insha Allah tabaraka wa ta'ala dangane da wannan magana da yardar ubangiji madaukakin sarki sati mai zuwa mun zo za mu karkare menene magana tafi inganci mu faɗi kuma hujjar da suka dogara da shi akan abin da suka faɗa sannan kuma mu warware abin da yake yana buƙatar warwarewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh